Ishaya Sura goma sha uku Annabci a kan Babilon Abubuwan da Allah ya yi magana a kai game da Babilon da Ishaya ɗan Amos ya gani A tā da tuta a kan tudun da yake mai fili, ka tā da murya gare su, ka ɗaga hannu ka ba su alama, don su shiga ƙofofi masu alfarma. Na umarci tsarkakana, na umarci jarumawan yaƙina, su gamsar da fushina, waɗanda suke farin ciki a nasarata. Ka saurara, akwai surutu a kan duwatsu, sai ka ce na babban taron jama'a; ka saurara, akwai hayaniya a cikin makoki, sai ka ce al'ummai ne suna tattattaruwa; Ubangiji Maɗaukaki yana shirya mayaƙa don yaƙi, suna zuwa daga ƙasashe masu nesa, daga iyakokin duniya; Ubangiji da kuma fushinsa zai hallaka dukan ƙasar Ku yi ihu! gama ranar Ubangiji ta yi kusa, za tă zo kamar hallaka daga Maɗaukaki, saboda wannan hannun kowane mutum zai yi rauni, ƙarfin halin kowane mutum zai kasa. tsoro zai kama su, zafi da azaba za su ci ƙarfinsu, za su yi ta murɗewa kamar mace mai naƙuda, za su dubi juna a tsorace, fuskokinsu a ɓace. Duba, ranar Ubangiji tana zuwa, muguwar rana mai hasala da zafin fushi, don ta mai da ƙasar kango, ta kuma hallakar da masu zunubi da suke cikinta, taurarin sama da ƙungiyoyinsu ba za su ba da haskensu ba, rana za ta yi duhu, wata kuma ba zai ba da haskensa ba. Zan hukunta duniya saboda muguntarta, mugaye saboda zunubansu, zan kawo ƙarshen ga girman kan masu taƙama, in kuma ƙasƙantar da ɗaga kan marasa tausayi, zan sa mutum ya fi zinariya zalla wuyar samuwa, fiye da zinariyar ofir wuyan gani, saboda haka zan sa sammai su yi rawar jiki, duniya kuma za ta girgiza daga inda take, a fushin Ubangiji Maɗaukaki, a ranar fushinsa mai ƙuna, kamar barewar da ake farautarta, kamar tumaki marasa makiyayi, haka nan kowane mutum zai koma ga mutanensa, kowane mutum zai gudu zuwa ƙasarsa, duk wanda aka kama za a soke shi ya mutu, duk waɗanda aka kama za su mutu ta takobi, za a fyaɗa ’ya'yansu a ƙasa su yi kucu-kucu a idanunsu, za a washe gidajensu, a kuma kwana da matansu, duba, zan zuga mutanen Medes su yi gaba da su, su da ba su kula da azurfa ba, kuma ba sa damuwa da zinariya. bakkunansu za su kashe samari, ba za su ji tausayin jarirai ba, ba za su kuwa nuna jin jinƙai ga ’yan yara ba. Babilon, kayan daraja na mulkoki, abin fariyar Babiloniyawa, Allah zai ƙasƙantar da ita, kamar yadda ya yi da Sodom da Gomara, ba za a ƙara kasance da mazauna kuma ba, ko a yi zama a cikinta dukan zamanai, ba wani mutumin araf da zai kafa tantinsa a can. ba makiyayin da zai taɓa kiwon garkensa a can, amma halittun hamada za su kwanta a can, diloli za su cika gidajenta, a can mujiyoyi za su zauna, a can kuma awakin jeji za su yi ta tsalle, kuraye za su yi ta kuka a kagarorinta, diloli kuma a cikin fadodinta masu alfarma. Lokacinta ya yi kusa, kwanakinta kuma ba za su yi tsawo ba.